a to yanzu ina nan a rumfar zaɓe mai lamba 32 zan haɗa kama da wani gashi ya nan mutum nawa ya zo zaɓe bismillah assalamu alaikum wa alaikum salam maran barka kadai wa ke magana muna ni adamu usman mai president na biro de vote 32 eh, ta sabon gari shidda to yanzu kamar mutane nawa suka kada kuriya zuwa yanzu to yanzu mun samu dai ɗari da wani abu da yanzu To, yanzu in ka ga mutane ɗari da wani abu in ka kwatanta da wanda suka fito zaɓen farko me za ka ce? A to, ai ka san zaɓen farko da yake akwai ɗan takara goma sha biyar ke da kwai. Mm. Ina an yi mobilizan mutane su zo su yi zaɓe da ko ina da ko ina, amma yadda yake yanzu mutum guda ne. kenan masu eh, fafatakar zaɓen da kaɗan da ne wanda za su shiga cikin gidaje su do mutane su yi zaɓe. Akwai 'yan eh, takara biyu na ji ce mutum guda. eh to dan takara guda aika kamar ya jaye saboda dai yanzu guda daidai gare mu to wannan kana gani yana da tasiri wajen fitan mutane to ka sa abu aka ce mutum guda ne guda ya jaye kenan sai an samu wata tangarda kaɗan buskan hitowar mutane tunda wasu kaga cewa za su kar ku hito ku yi zaɓe in kuma wasu ce su to ku zo ku yi zaɓe kuma a cikin waɗanda suka zo mutum ɗari na akwai waɗanda suka fito suka kada ƙuri'a a ɓangaren yan hamayya a to ai ka san ba fara buɗe wannan ba kwana abin yana nan cikin cikin abin da kin zaɓe tukun sai an jima an kilga a gani a munan da ka jefa shi kenan mun kare mun rubuta ma kurin ta haka kake shi kenan ba romar tambayar ka ko mi ka jefa ko mi ka jefa sai ta an jima an jefu ma. to babu laifi malam mun gode maka kwarai da gaske to na gode girma